Kalangu, studio Kalangu. kuke saurare lokaci ne na gabatar muku da labarin namu da farko ga muhimman kanun nasu. Ana ci gaba da gudanar da wani dandali kan bakin haure a birnin Paris na ƙasar Faransa. sai kuma tsibirin dogon duci ta samu sabon sarki bayan wani zaɓe. Muna tare da rahoto na musamman kan batun mai da martani na kungiyar su game da taron manema labarai na darakta janar na maternity Isaka Gazobi. To madalla birnin Paris na ƙasar Faransa na kaba bakuncin wani ƙaramin dandalin shugabanni da gwamnatoci. Ƙasashen Turai da na Afirka da aka buɗe shi a yau. zai mai da hankali kan sanya ido da kula da kwarar bakin haure da ke fitowa daga kasashen afirka dandalin dai zai kasance wata dama ga karfafa goyon bayan turai ga kasashen chadi niger libya domin kula da sanya ido kan kwararar bakin haure in ji fadar elize haka kuma shugaba muhammadu isuhu na halartar wannan haduwa cibiyar kungiyar matan niger da ke adawa da yaƙi-yaƙi wa toreshan agadas ta gudanar da wato wani zaman taro wanda aka ba da tallafi ga mata da iyaye mata wanda suka fara wato wanda mutanensu suka bar wannan safarar mutane a game da haka ne wato wakilinmu anise ita aikumin da karin bayani. A jimilce mata goma sha hudu ne suka amfana da wani tallafi da ya kumshi telolin ɗinki da dai sauransu da darajar su suka kai miliyan goma na sefa inda kowace mace za ta samu jika ɗari shida da tisa'in da uku da ‘yan kai. Khadija tana daga cikin waɗanda suka samu tallafin cike take da farin ciki. Na ji daɗi matuƙa da wannan taimako tsari ne mai kyau na tallafawa mata domin su samu wani ɗan abin hannunsu. Shekara ashirin kenan ina wannan harka. An tallafa min ina godiya ga eh, Hafsu ita ce shugabar wannan tsarin ta yi kira zuwa ga matan da suka samu wannan tallafi abinda suka samu kamar tallafi ya kamata su tunda tuni an ba su horo a kansa kene ya dace su aiwatar da abinda suka koya domin wannan tsari ya samu karbuwa duka da yake wannan tallafi ne ga matan tsaffin mazajen da suke safar bakin haure haka wannan tallafi zai sanya a saka iyaka a kan sha'anin safar bakin haure a agades mahara ɗauke da makamai kan babura goma sha takwas sun kai hari jiya a ƙauyen dursume mai tazar kilomita goma sha takwas da ke lugun kogin isa a gabashin Ayuru da misalin karfe uku zuwa hudu na yamma a cewar barmini bakoyi firifin jihar bankilare an samu mutuwar mutum guda da kuma jikitar mutane biyu daga cikin fararen hula tuni jami'an tsaro na fds suke ci gaba da farauta su. tun daga ranar 5 ga watan janairun shekara ta 2015. kujerar sarkin tsibiri take ba kowa kanta sai dai a ranar asabar da ta gabata ta kasance muhimmiyar rana mai kunshi da tarihi bisa zaben sabon sarkin zaben ya samu halartar baki da dama da kuma wato jibge jami'an tsaro na musamman bubakar marafa shine sabon sarkin da aka zaba cikin 'yan takara goma sha hudu salifu tankari ya aiko mana da rahoto kan wannan zaɓe. Malam Bubakar Marafa ya samu jagorancin garin Tsibiri wanda shine babban gari daga cikin gundumar ta tsibiri tare da halartowar mutane masu ɗimbin yawa wanda daga cikin akwai jagoran wannan zaɓe shine gwamnan jihar Doso Malam Musa Asuman. Bubakar Marafa ya samu kuri'a ishirin da biyar. kenan ya tsere yan uwa kenan na Allah ya zaɓa ya zama sarkin tsibiri. Bayan buɗe akwati gwamnan jiha ya ja hankalin Malam Bubakar Marafa. Kuma mun kire shi mu yi mai magana da Allah ya zaɓe shi mutane suka zo suka tabbata da ya mai da mutanen nan duk guda Allah ya bashi zuciya haɗa kan mutane. Wannan Asabar 26 ga watan Ogista rana ce mai matukar tarihi ga al'ummar garin Tsibiri inda sabon sarkin bai boye farin cikin shi ba zuwa ga al'umma inda yake cewa. Ma'a na gode Allah shi muna shagora. A cikin jin daɗi Malam Bubakar Sam na Marafa ya zo gaban masu garuruwa. Yau duk ku duka nawa ne babu bambanci babu wanga ya kaɗa wanga bai duka ku duka nawa ne ina muku matuƙa godiya. A ƙarshen wannan sabga makaɗa da mawaƙa su ne suka samu fili inda suka sheke a yasu. A jihar Dogon Dutse daminar shekarar bana ta zo da ɗan jinkiri ga ci gaban shuka a wasu yankunan inda aka samu ƙarancin ruwan sama a wasu gundumomi da ke arewaci musamman a sukukutan da dogon kirya. An fuskanci kuma hare-haren tsuntsaye a gundumomin kudanci kamar kiyashe da kuma ɗan ƙasari. mana ce ta musamman dalilin waɗannan matsaloli in ji ciwake usman garba daidai a a cikin rahoton abdulaziz da yuma cikin komin shida da muke da nan kasar dogon dutse komin komin yan ma eh, yanda yanayin su ba ba kamar haka zo ka iske wani bangare gari kaza gari kaza ga nasu hatsi suke in ka je wani wani bangare kuma ka iske abu bai kai wancan ba don haka nan dar mu dar mu ne shi ba na damana in ka ɗauka nan matankari saman matankari nan garuruwa da yawa wancan wata ne zan kai taki mai alhamdulillah kwanakin kaga dai ruwa sun dawo ruwa sun dawo muna fata kuma a ci gaba Na ya taimake mu an ci gaba wanga wata ya mutu ya kare wancan mai kama September shi ma ya mutu ana ruwa to muna yi tsammani insha Allah inda ba wani abu ba muna yi tsammani yalla a samu wani abu me in ruwan nan ba su kai wancan wata da kama inda bai mutu ba ana ruwa to za a samu ga ruwa da yawa wanda za a samu matsala To sai dai daminar shekarar bana ta amsa fatan manoma sosai a yawancin yankunan kasar Nijar, misalin jihar Taketa, inda al'ummar jihar Tuni ta fara girbin sabon haci, kamar yadda mai martaba sarkin yankin Sanusi Mayana ya shaida wa wakilinmu Mustapha Mamman Sani. Wannan shekarar idan aka misalta da shekarar ta gabata damina ta yi kyau a cikin mafi yawan yankuna haka ma abin yake a taketa inda tuni manoma sun fara cin albarkatun gona a cewar sarkin taketa Sunusi Mayana. mun samu ruwan fari tun kan fara azumi yau guri da yawa an ci kuma ruwa gashi baka ya kaman ya tsaya idan sai mu ma Allah godiya yanda muka ganta ta yi kyau Allah sa mu ga karshen ta lafiya. Daminar shekarar bana dai ta yi kyau sosai abin da ya rage shine fidda abinci da kuma magance matsalar rikici tsakanin manoma da makiyaya. Rikici dai wannan babban makiya da manoma tun da sai sun ratso wasu komin in wasu kanton kan nan su zo mana. Dama nan mu ba mu saba samun irin wannan rikirkita ba na makiya da manoma sai ɗan kankana wanda makiya ne tsakanin su ko kuma manoman ne tsakanin su. Kana da akuya ka ko sa ne ka sake ta ta shiga tana kiwo a gona ka ta shiga gonar shi. Abin da ya shafi kwari da suke cin albarkatun gona dai a wannan shekara ba a same su ba. Sannan sauran jama'a da ba su fara fidda albarkatun gona ba, ana kyautata zato nan ba da daɗewa ba za su fara. Bisa tsarin aiwatar da shirin Turazen na 'yan Nijar su ciyar da 'yan Nijar wata tawagar jihar Tawa ta yi wani zaman taro na kwamitin kwararru na jihar Buza a ranar Litinin da ta gabata a cewar shugaban reshen Turazen reshen Tawa Ahmadu kutun kunkuru makasudan tawagar shine na kawo kwarin gwiwa ga hukumin shirin turazen na buza ga dai karin haske a cikin rahoton sanusi asumana Makasudin wannan rangadi shine ƙara farfado da ayyukan tsarin Turazin cewa da ɗan Nijar ya ciyar da ɗan Nijar da ke kawo tallafinsa na fafatukar yaƙi da ƙarancin abinci. Mun yi amfani da wannan rangadi domin tunatar wa kwamitin na wannan yanki na kuza akan ƙoƙarin da ya kamata ya kawo na biyar hanyoyin samar da jari domin yaƙi da ƙarancin abinci, wanda hanyoyi ne da ke baiwa tsarin Turazin damar tafiyar da ayyukan inganta na samun jari da ke kan hanya. Sannan a ƙarshe mun tattauna bisa yanayin tafiyar daminar shekarar bana. Ƙungiyar nakasassu ta Fenisam ta gudanar daga ranar 24 ga watan Agustan da ya gabata da wasannin motsa jiki a wasu unguwannin birnin Maraɗi. muhimman wato wasannin sune na nuna wa al'umma cewa na ƙasa ba wani ajali ba ne haka kuma an yi amfani da wannan dama domin fadakar da iyayen yara na kasa su game da muhimmancin shiga makaranta domin kaucewa yaran barace-barace muhammadu murtala muhammad shugaban fenisam yana tare da ƙarin haske a cikin rahoton muhammad mamman Ici, on est là pour sensibiliser la population. Muna anan ne domin wayar da kawunan jama'a na kula da yara na kasassu da suke yawon tamfele na barace-barace a bisa kan tituna. Muna son a kawo ƙarshen wani al'amari. Don haka ne muka ga cewa waɗanne matakai ne za mu ɗauka. A yau gashi mun zo a garin ɗan Rimi domin wayar da kawunan jama'a a saka yara makaranta ba wai don yaro yana da nakasa ba a ce ba zai iya yin karatu ba. A'a muna da malamai nakasassu a ko ina a cikin ma'aikatu to me yasa ba za a bai wa duka yara dama ba a duniya don kurkuwa ne pas donner la chance à tout enfant au monde Babbar kasuwar wurin haƙar zinari na Cibrakatan mai nisan kilomita 530 da Agadas da ke unguwar gudumar Ifiron ta kama da wuta a jiya da safe. An samu asarar dukiyoyi masu tarin yawa amma kuma ba a samu asarar rayuka ba, sai dai har yanzu ba a san dalilin wato afkuwar wannan gobara ba. wakilin Musa Mamman ya tuntuɓi Muhammad Sagid, mamba na kwamitin yankin haƙar zinari na Cibrakatan ta wayar tarho. Abin da ya shafi barna akwai shaguna da ke makare da kaya duka sun kone kurmus ba abin da ya fita. Idan aka sa ana iya cewa ɗaruruwan miliyoyi ne suka kone. Babbar kasuwa ce kamar kasuwar Agades wacce akwai komai da komai. Sannan duka kayan sun kone sai dai ba a samu asarar rayuka ba. Shugaban matan ta Isaka Gazubi ya kirawo ni taron manema labarai inda ya bayyana wato farashin ayyukan wannan likita ta mata to sai dai wannan taron manema labarai ya janyo fushin kungiyar sizas ta ma'aikatan likita malam bubakar babawa a cikin rahoton rakiyatu Abdulrahman ya maida da martani A yayin da muka yi muhawara mun gano cewa ƙara kuɗi a asibitin Isaka zobi mataki ne da magabata suka ɗoka ba wai ra'ayin babban darakta na asibitin ba. Saboda a namu ɓangare na ƙungiyar Cizas muna da wakili da muka ɗora masa tambaya dangance da butun wannan mataki da aka ɗoka sai ce mana mataki ne da aka ɗoka a wajen taro da aka yi tun watan Fabrairu na shekara shida To wannan taron ne ya tsaye da shawara na kawo sabon tsari a asibiti kamar yadda ake yi a cikin sauran asibitoci. Kamar idan na ɗauka misali babbar asibitin ya Yamai, asibitin Lamurde da asibitin Zandar inda ana duba mara lafiya ne a shika biyar. Sannan kuma ake yin fashi ko kuma tiyata a kan shika ɗari bakwai zuwa ɗari takwas a asibitoci masu zaman kansu. Ba wani bambanci tsakanin ɗan Nijar ne wannan ko wannan bako ne. Inda asibitin haihuwa ta isa ka gazobi babban daraktan ya ce an ƙara kuɗin yin tiyata ne wanda zai tashi har jika ɗari da hamsin ga baki waɗanda ba 'yan ƙasa ba. A nan har zuwa yanzu ana yi wa 'yan ƙasa tiyata kyauta ba tare da an karɓi ko kwandala ba. Mu muna tunanin akwai matsala da gwamnatin Nijar ya kamata ta kula shine saka tsari a asibitoci masu zaman kansu saboda idan asibitoci masu zaman kansu sai an biya jika ɗari takwas a yayin da asibiti na gwamnati 'yan ƙasa ba sa biyan ko dala sai baƙi ne kaɗai ake karɓar kuɗi gare su to ni ina ganin menene matsala a ciki saboda idan kuka ɗauka ɗan Nijar da bai da lafiya da aka kai shi a wata ƙasa kamar Tunisia ko Morocco kuɗin da zai biya bai zama ɗaya da ɗan ƙasar don haka mu abin da muke so gwamnati ta ƙara mayar da hankali a hali yanzu muna tattara tattara bayanai akan ɗaukar nauyi mata masu ciki da yi musu tiyata da kuma yara ƙanana. Nan ba da daɗewa ba ministan kiwon lafiya da gwamnati za su ji mu. Za mu yi gwagwarmaya na ganin cewa an biya kuɗin domin ƙara tabbatar da bunƙasa sha'anin kiwon lafiya. Ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya. sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.